amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da darasinmu na wannan littafi mai albarka adda'u dawa. wadda shehun musulunci ibn qayyim al-jawziya ya rubuta satin da ya wuce mun kwana a ƙarƙashin fasalin da malam yake bayani akan wajibi ne akan kowane mutum kafin ya amfani ni'imomin da Allah ya ni'imtar da shi su a rayuwar duniya sannan kuma ya amfani baiwar da Allah ya mishi ta shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi har sai ya san waɗansu abubuwa guda biyu abu na farko shine sanin sunnar Allah akan bayi akwai ababa da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora gudanansu akan bayi wadda wannan tsari ba sa canzawa ɓangaren alkhairi mutum ya rika ko ɓangaren sharri mutum ya rika malam ya ce dole sai mutum ya san tafsir fayyataccen al'amari game da wannan tsari tukunne ya iya amfanar ni'ima da Allah ya ni'imtar da shi ita a rayuwa sannan sai ya san wannan tsari ya kuma iya rabauta a ranar alkiyama al'amru sani abu na biyu malam ya ce mugalaqatun nafsi haulal asbab wauta da rai take yi game da ba. duk da mutum ya fahimci cewa Allah ya allaka kowane irin al'amari da sababinsa idan aka zo aka yi magana akan ‘yan wuta Allah sai ce za an bi makanu ya amadun idan aka yi magana akan ‘yan aljanna da sakamakon da aka musu sai a ce za an bi makanu ya amadun ayyukan da suka aikata shi shine sababin da ya zama aka musu wannan azaba waɗannan bayan Allah su ma ayyukan alkhairi da suka aikata su ne suka zama sabubba na rabauto su a ranar alkiyama malam ce to haka Allah ya tsara duniya ta gudana akan wannan tsari malam ce to bayan mutum ya fahimci wannan abu na biyu shi ne dole kuma ya ankara da cewa ransa za ta iya tabar da shi za ta iya tatile shi za ta iya mai da shi baya duk da ya fahimci cewa an haɗa kowane irin al'amari ne da sababinsa to sai zai samu matsala kuma game da ransa tana saka mishi waɗansu abubuwa ƙarshe bibiyan waɗannan ababa da zai yi da zuciyarsa take saka mishi ran shi yake saka mishi sai ya sake samun taɗewa a rayuwa Allah ya tsare mu malam ya ce al'amru sani al'amari na biyu an yi hazira mukalata nafsihi ala hadhihi al-asbab yayi taka tsantsan shi mutum game da wautar da ransa za ta ja shi zuwa gare shi akan waɗannan sabubba wa hadha min ahammi al-umur malam yace wannan bayani yana daga cikin mafiya muhimmancin al'amurra. Kasuwa sababi ce ta samun rayuwa. Neman aiki a gwamnati sababi ne na samun rayuwa. Noma sababi ne na samun rayuwa. Yin aure sababi ne na samun zurriya. To dukkan waɗannan ababa Allah ya ɗora su akan sabubbansu, saboda yadda aka rubuta maka ‘ya'yan da za ka haifa a rayuwa haka kuma aka rubuta matar da za ka haifi ‘ya'yan da ita. Malam ya ce, to matsalar da mutum zai samu, ko da ya fahimci wannan karatun a yadda yake, shi ne ransa za ta iya tatile shi, za ta iya saƙa mishi wani abu, sai ta mai da shi ruwa bayan ya fahimci yadda al'amarin yake. Malam ya ce, sanin hakan yana daga cikin muhimman al'amura a rayuwar ɗan adam. fa innal abda malam yace domin bawa ya ari yakan san annal ma'siyata wal gaflata sabon Allah da rafkana a rayuwa min al asbabil mudirrata min asbabil mudirrata lahu fi dunyahu wa akhiratahu wa budda yakan san cewa rafkana da sabon Allah min al-asbab lahu suna daga cikin sabubba da za su cutar da shi fi dunyahu wa akhiratihi a duniyarsa da lahiransa wala budda walakin tagaliduhu nafsuhu bil ittikali ala afi rabbih wa maghfiratihi taratan amma ransa sai ta wautar da shi sai ta tatile shi sai ya zo ya dogara akan afuwar ubangiji da gafaran ubangiji wani lokaci malam yace ta wannan hanyar rai suke kullo ma ɗan adam ta halakar da shi jama'a mun fahimta ko wato mutum yakan fahimci karatun da kyau cewa sabon Allah annal ma'siyata wal gaflata cewa da sabon Allah da rafkana. Rafkana yana ɗaya daga cikin tarkon Iblis mafi ta'asiri da muhimmanci a wajen Iblis. Shine mutum ya rafkana gabarin kiyamarsa. Mutum ya rafkana gabarin gamuwarsa da Allah. Shi ba sai kaje kana sabon Allah ba, amma in dai ka fita harkan addini domin fita harkan addini fita harkan Allah ne ka rafkana sai ka zama comrade kenan ka san shi comrade bai ma damu da ya kudin jama'a ko ya zalunci jama'a ba shi dai ka bar shi da jaridansa da karɓa mutane hakkinsu to garin waɗannan ababa da yake yi sai ka ga comrade yau ya shekara arba'in hamsin bai iya tada ikama daidai ba to ya rafkana sai daga yau an wayi gari comrade ya kai shekara 60 a duniya inda za a ce ya kira sallah ba zai iya kiran sallah daidai ba to shi shaidan in kai haka ma ka biya mishi bukatarsa baka je ka sha giya ba baka yi sata ba baka yi zina ba baka yi shaye-shaye ba idan ka zauna a haka ma shi bukatarsa ta biya malam ya ce to bawa yakan san fa innal abda ya arifa domin bawa yakan san annal ma'asiyata wal kaflata cewa da sabon Allah da rafkana min al asbab al mudirrati lahu fi dunyahu wa akhiratihi wala budda cewa suna daga cikin ababa da za su cutar da shi a duniya da lahira ba makawa ولكن تغالطه تغالطه نفسه ala على عفو ربه ومغفرته تارة to amma ransa sai ya tabar da shi sai ya zamar da shi sai ya koma ya jingina a jikin gafarar Allah sai dinga ce ai wallahu gafurur rahim wallahu gafurur rahim to wannan tunani da kake ji a ranka bayan sakon Allah da rabkana da ka afka ciki kuma kana jin wallahu gafurur rahim malaka shi ma shiri dan ya maka sabo jama'a mun fahimta ya gano cewa rayuwar da yake ciki akwai hadari ta tare da ita ya koma zuwa ga Allah bai san alqur'ani ba akwai hadari ya koma zuwa ga Allah bai san sunna ba yana da hadari ya koma zuwa ga Allah bai san addini ba yana da haɗari to amma shaidan maimakon ya fashi ya tashi domin kare wannan matsayin sai ya dinga raya mishi ai wallahu gafurur rahim Allah ai mai gafara ne Allah mai jin kai ne ai rahamar Allah sai ya dinga saka mishi wannan malam yace wani lokaci ta wannan fiskar ran mutum za ta yaudare shi ta tabar da shi wa bit taswid bit tauba wani lokaci kuma saufa saufa da tuba ma'ana zan tuba zan gyara zan gyara zan gyara shi ma yana daga cikin tarkon shedan ka san wani yakan ce zai fara karatu amma sai yayi ritaya duk shirin shedan ne malam insha Allah dai bana nan tafi zamu yi kokari mu kammala to idan aka zo karɓar ranka da ama flashing a wayanka ne to wannan saufa saufa da kake yi za mu yi za mu yi za mu yi to shedan kan zo ya shirya maka wannan shirin abun na ranka ya san idan ka samu dama za ka yi yunkuri to sai ya jindaya maka cewa za a yi za a yi za a yi za a yi har ya cin maka malam ya ce wa bil istighfar bil lisan taratan wani lokaci kuma sai ranka ta maka shiri na sharri domin tabar da kai ta hanyar istighfari da harshenka idan kai kai kai sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah sai ka je ka nemi carbinka ka yi kafa ɗari shi kenan gobe ka yi kafa ɗari wannan ma shiri zai maka akan haka a astagfirullah annabi ɗari yake yi amma in ya fara kiyamun laili sai samun ya kumbura kaga ya fi ka sanin istighfari kenan zai yi kirkin ya yi kyautan a yi alkur'ani a yi sunna a yi jihadi a yi komai a zo a yi kiyamun laili sawu ya kumbura sannan a yi istigifari sau ɗari to kai idan ka ce istigifarin karfe ka sake waɗancan ya nuna baka fahimci karatun da kyau ba ne. very good wa bi fi'il manduba taratan wani lokaci idan ya zo shirya maka wannan shirin sai ya shirya maka aikata mustahabbai sai a nuna maka waɗansu ayyuka waɗanda ai in ka rike waɗannan ma alhamdulillah haka ne ko ka ɗan sai ko sai yi sadaka ka ɗan sayi masa ta yi sadaka da haka shedan sai yi fulin abin abinda kake yi ba zai iya baka kariya daga matsayin da kake kai ba domin idan an je kiyama fast ake nema ba wani lissafi za a yi ba a'a akwai abin da ake bukata sai ka samu ka haini idan aka ƙididdige au za a yi duk abin da ya ja wani ɗaya faifayin daidai yake da ɓari idan aka zo aka auna kyakkyawa da mummuna Allah ya sauwaje sai mummuna ya ja kyakkyawa to a cikin kyakkyawan da aka ja din akwai sadaka wannan duk ta shafa akwai kiyamul laili duk ta shafa duk abin da ke cikin mudun kyakkyawan daidai yake da kai barin sa matukar sharri ya shi ba zai amfanar da kai ba jama'a mun saboda haka wa bi duba mandubat taratan wani lokaci sai ta yaudare ka ta hanyar aikata waɗansu mustahabbai wa bil ilmi taratan wani lokaci sai ta yaudare ka ta hanyar ilimi ganin kai ustazu ne kai malami ne kai kaza ne sai ta ta wannan hanya sai ta tafi ka in mun fahimta wa bil ijtihad bil qadari taratan wani lokaci kuma kafa hujja da kaddara shi ma haka Allah ya kaddara galibi ababen da mutanenmu suke da itikadi da shi akan haka Allah ya kaddara mutuwar zuciya ya jefa musu wannan kaddara rabanci da lalaci ya dasu zuwa ga wannan kaddara jama'a mun fahimta abinda mutum ya kamata ya yi sai ya kashe zuciyarsa ya ƙi, sai ya da sai ta ɓaci sai ya zo ya ce haka ne za a zo a ce mishi ai shari'a ne ce idan za ka yi aure a yi bincike aka ce kuma wadda aka bincika kar ya rufa yaya halinsa yake yaya halinsa yake a yi bincike a bi kwab-kwab-kwab, shi kenan sai ka je ka gani a'a wane kaza kaza kaza a'a fir duk maganar da za a gaya mata sai ki babanta ya ce a'a sai ki malamin islamiya ya ki sai ta ɓace ya ce ai rabon ƴaƴa haka ne ko ba ka bane haka ne kaga yanzu wannan kaddara kaddara ne da son zuciyanta ya ja mata wannan kaddara to haka ne in ka ka shiga wuta ma ya kaddara ne amma su shan wiwi da sauran su suka ma taron dangi suka jefa ka wannan kaddara haka ne wa bil Jaji bil ashbahi wa nuzara taratan wani lokaci ya yayi hujja da waɗansu ababa da suka yi kamanceceniya da misalsalu abu kaza ai gashi kaza ma ya faru to ai malam wane ma ai yayi kaza sai a yaudare shi da irin waɗannan ababa sai karshe sai ya zo ya fada sai ya loba sai malam wani ma yayi kullum a to kai in ka yin ka san za ka sha eh shi yayi ya sha ya zama malami to kai yanzu da kake yi kai ma za ka sha ka zama malami ka daina kawai ka daina mun fahimta wa bil iktida'i bil akabira taratan ukura wani lokaci kuma kwaikwayon manya gargajiya kenan kwaikwayon manya a sai a haka iyaye da kakanni suka yi to shi ma na daga cikin abinda rai al'amaratun bisu take bibiyan mutum da ta da shi ta wannan hanya ɗin jama'a mun fahimta fasali na gaba malam yace kaqqun fi famil istighfar kuskuren da mutane suke samu wajen fahimtar istighfari kaga addini shi yasa ahlu sunna suke cewa a rike alqur'ani da hadisi ayi aiki da alqur'ani da hadisi sai suka ce bisa fahimtar magaba domin babu ta inda shedan ba zai zo maka ba duk da kaga ake cewa idan an yi sabani a koma zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko malamai ne suke sabani wannan yace ayi kaza wannan yace ayi kaza to hukunci shi ne sai a duba menene ya tabbata karkashin karantaswan annabi a koma kai kun san dalili yan uwa saboda su malam malaman shedan zai iya zakke musu amma ba zai iya zakke wa manzon Allah ba wannan shi ne sirrin ko sabani akai wannan malamin yace a tsaya wannan malamin yace a zauna to ba cewa zaka yi ka zaɓi wadda zaka bi ka bi ba a'a saboda shi malamin ka duk yadda kake ganin ya cika ya ba su shedan zai iya zakke mishi to sai aka ce idan aka yi sabanin a koma zuwa ga Allah da manzon Allah saboda shi nashi idan an koma zuwa ga manzon Allah tabbas shi ne shiriyar da Allah ya aiko din da shi ake samun tsira a cikin suratul hajji Allah yake cewa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati fayansakhu Allahu ma yuhyi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim Allah yake wa ma arsalna qablaka wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin Allah yake bamu taba aikawa ba kafinka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min rasulin wala nabiyyin manzo ne ko annabi Allah yake ban aiki ba wani annabi ko wani manzo illa idza tamanna ai illa idza qara'a fa sai duk lokacin da manzon nan zai karanta wa mutanensa wahayin alka shaytan fi kunniyatihi sai shedan sai ya jefa wani sharri a cikin karatun da mutanen suke ji kun gane magana lokacin da annabi ya zo yake isar da saƙon yake gaya wa mutane Allah ya ce kaza Allah ya hana kaza Allah ya yi umarni da kaza to lokacin da suke sauraron manzonsu ko lokacin da suke sauraron annabinsu sai shaidan ya jefo wata shubuha a cikin karatun Allah ya ce Allah sai ya katse wannan daudar da shaidan ya jefa sai ya kyautata ayoyinsa abinda nake so na kitar idan dai annabi ko manzo zai zo ya karanta wa mutum karatu amma shaidan ya bi mutumin ya canza mishi fassaran karatun to ina karatun da kai da kai da malaminka very good in an fahimta ko saboda ka sha'anin almajiranci dole sai da neman taimakon Allah sai da neman taimakon Allah Allah ya ce ba mu taba aika wani manzo ko annabi ba illa idza tamanna fa sai lokacin da zai karanta karatu wa al'ummarsa alka shaytanu fi umniyatihi sai shaytan ya jefa musu wani sharri daga cikin karatun wa yansakullahu ma yulqi shaytan sai Allah ya cire abinda shaytan din ya jefa thumma yuhikimullahu ayati Allah sai ya kyautata ayoyinsa kin ba muna fahimta wannan ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yana karanta waɗansu ayoyi a cikin suratul anbiya sai ya iso kan wata aya da Allah yake cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min lahi. da ku da abin da kuke bautawa koma bayan Allah hasabu jahannam dukkan ku makamashi ne na jahannama antum laha waridun da ku da abinda ku karyan dukka masu gangarawa ne zuwa cikin wuta wani daga cikin kafirai sai shaidan ya mishi irin wannan jifan sharrin a zuciyarsa sai yace to yau mun samu dalili a Qur'ani da ke musanta Qur'ani ba Allah ke saukarwa Muhammadu shi ba yace amma akwai tambayoyi da zan yi wa Muhammadu ku bi ni mu je ku je yadda za mu kare da shi ya ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi Muhammadu ka ce wannan alqur'ani da kake karanta zuwa Allah ya saukar da qur'ani ya ce ya ce to Muhammadu qur'ani fa ya ce Yahudawa suna bautan Uzairu annabi ya ce tabbas qur'ani ya ce yahudu suna bautan uzairu ya ce qur'ani fa ya ce yahudawa nasara suna bautan almasihu ya ce tabbas nasara suna bautan almasihu qur'ani ya ce larabawa suna bautan mala'iku ce suna bautan mala'iku yace yau to ga aya a qur'ani Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi da ku da abinda kuke bautawa kuma bayan Allah hasabu jahannam duka matamashin wuta ne kun ga abinda shedan ya jefa mishi shi yasa aka ce duk wanda bai da malamin da zai nusar da shi karatu shedan ne kan zama malamin shi zai nuna maka shi yasa kaga ƴan qur'aniyun suka ɗauki hanyarsu, su ƴan shi'a suka ɗauki duk waɗannan tawaga wallahi shi dan ke limancin waɗannan hanyoyi saboda ake bukata dole ne karatun addini ka yi shi a hannun malamin sunna kar ka yadda a ce kai kake ɗaukar littafin ka ka koya wa kanka da kanka karatu wallahi ba za ka gane daidai ba ai ɗan yana shiga cikin gidanku haka ne ko lokacin da aka ma annabi wannan misalin wannan ma bi babnu maryama masalan idan muka minhu yasiddun sai aka dinka dariya sai da Allah ya saukar da ayoyi da suka yi raddi ma wannan kafiri haka malamai suka biyo baya da raddi akan wannan shubuha da makamantansu wannan duka ƴan uwa misali ne akan in dai annabi zai karanta karatu wa mutane shaidan ya bi su ya jefa musu wani tunani to ina da zaka ga yanzu mutum yana takama da garanti da malami kamar wani annabi ahlus sunna sun yi ijma'i jama'a duk duniya idan ka ɗauki manzon Allah tun daga kan sayyidina Abubakar har anade duniya kowa yana iya daidai yana iya kuskure Allah bai haɗa gaskiya a ilimin wani malami shi kaɗansa ba Allah bai haɗa gaskiya a ilimin waɗansu malamai su kaɗansu ba duk duniya tun daga kan sayyidina abubakar wannan ijima'in ahlus sunna ne har ƙarshen duniya kowa zai iya daidai zai iya kuskure wadda bai kuskure manzan Allah Allah ya samu dace malam yake to mummunan fahimta da ake samu game da istighfari wa kasirun minan nasi malam ce da yawa daga cikin mutane ya zunnu annahu law fa'ala ma fa'ala inda zai aikata dukka tobaran da ya aikata sun qala sai a astaghfirullah yayi istighfari zalat zambu wannan laifin ya tafi waraha haza bi haza wannan istighfarin ya zo ya kori laifin shikenan magana ya tsari shi yasa da yawa daga cikin aqidun yan ko suke da i'tiqadin su suke bin Allah ma bashi domin yana ganin zai yi istighfari ɗari da safe ya istighfari ɗari da yamma kai ko dubu da kai istighfarin ma waye ce maka ma an karɓa tukunna kun gane magana na farko tukuna an ma karɓa me ya nuna maka an karɓa babu duka abin lalume ake yi kuma abin da zai tabbatar maka da wannan karatu shi ne karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya karantar da al'ummarsa ka dubi yadda annabawa suka rayu ka dubi yadda sahabbai suka rayu ka dubi yadda kuma za a bada labari yadda ake bada labarin yadda za a da su a ranar alkiyama yadda annabi adamu zai tashi yana nafsi nafsi annabi nuhu zai tashi yana nafsi nafsi annabi ibrahim zai tashi yana nafsi nafsi annabi musa zai ce nafsi nafsi annabi isa zai ce nafsi nafsi idan waɗannan annabawa ulul azmi minar rusuli za su tashi suna nafsi nafsi nafsi nafsi akwai wani malamin da yake da garanti babu ba babu ba saboda haka mummunar fahimta suka ma istighfari saboda haka malam yace daga cikin mummunar fahimta da yawa daga cikin mutane suka ma istighfari shine mutum sai ya dauka dukka to barar da zai in yi istighfari wannan ya tafiyar da wannan wa qala li rajulin min al-muntasibina ila al-fiqh malam yace kai akwai wani mutum da ni ya gaya mini in ji malam kuma yana daga cikin waɗanda ake nasabta su zuwa ga ilimin fiqh yace ana af'alu ma af'al ka ganin nan yace malam ni nakan yi duk abin da naga dama na aikata summa aqulu sai na ce subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra sai in ce subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari wa qad kafara zalika ajma'ahu kuma istighfari na ya gusar da wannan abun duka ibn al-qayyim ce ni baki da baki wani wadda har ana nasarta shi zuwa ga ilimi ni ya gaya min wannan magana yace ni nakan yi abin da na ga dama kawai sai in zo in yi subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari ba annabi ya ce wanda ya subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari za a gusar da abin da ya aikata ko da kaman kun farce ku bane to in yadda ya faɗa din nan haka abin yake sa, waye ba zai yi tsaya ba akwai in dai yadda shi ya fassara hadisin haka hadisin yake yanzu an yi dare idan na yi subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari ko na yi la ilaha illallah wa da la sharika lahu sau ɗari iya fassaran kenan duk abin da na yi a ini ya tafi kenan to kaga yanzu daga dare sai na yi sabo gangariya da safi in na ya tafi to waye bai rai shigantaka ba in dai fassaran kenan ba shi bane ma'anar kama sa an nabi sallallahu alaihi wa sallam yace kamar yadda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu qala annabi ya ce man qala fi yawmin duk wanda ya faɗa a cikin wata ini subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra sau ɗari hubbat anhu bayahu an kaɗe dukkan laifuffuka da kurakurai da yayi walau kanat misla zabadil bahari ko da ya kai kumfan teku in kai sau ɗari ya wuce jama'a mun fahimta to shikenan sai ya ɗauki wannan hadisin sai ya sa a jakansa kawai duk abin da ya ga ake yi sai ya yi sai ya koma gefe sai subhanallahi wa hamdi sau ɗari Ya ce annabi ya ce ko da kamar kun fante ku ne ai abun ya wuce wa qala li akar min ahli makka malam yace ni wani daga cikin mutanen makka ya taɓa gaya mini nahnu idza fa'ala ahaduna ma fa'ala yace ka gan mu nan idan wani daga cikin mu ya aikata kato baran da ya aikata iktasala sai ya je wanka wa tsafa bil usbu'an sai ya je Ka'aba yi dawafi na sati guda wa kadmaha maha an gudare ka wannan dawafin ya shafe duwa bin ne su tun da yan makka ne walidin wa ma warada to daga duk abin da ya je yayi ya gama komi sai ya je wankan za sai ya je Ka'aba sai ya dawafi yau yayi gobe yayi jibi yayi in yayi sati ya tafi malam karkashin wannan fahimtar an kirkiro aqidu masu yawa wadda suka doge akan sabon abu karkashin wannan fahimta da aka yi kurguwan fahimta ma irin waɗannan nasosi an ƙirƙiro aƙidu da yawa wadda aka zaunar da mutane ga barin addini aka haɗa su da waɗannan lazimai kawai aka bar su haka ne ko ba ka ba haka ne za ka ga mutum shehi ne ya kai shehi kai za ka samu malami ne sun tashi tare da iyayenka ka tashi ka gan iyayenka da wannan malamin za ka samu har su ƙare su mutu babu wadda zai koya ko kiran sallah a cikin su yau a zo a ba su hatimi gobe a ba su hatimi za ka samu baban ka jahili ne amma hatimin su sun kusan qur'ani zama haka ne ko baka bane yana da maganin ciwon ido yana da maganin farin jini yana da maganin hatimai za ka sami sun cika leda babba duka hatimai ne amma bai iya karanta fatiha da kyau ba jama'a haka ne ko baka bane za ka sami malami ne yana zaune da dottawa a anguwa ladanin masallaci annabi ya ce idan ladan ya zo zai kira sallah ya sa hannunsa a kunne ya toshe ya kira sallah sai dottijo ya zo sai ya dafa cikin masallaci ya ce Allahu akbar sai ya shekara arba'in yana wannan kiran sallan malamin bai gyara mishi ba har ya mutu amma kuna zaune a nan a gabansa za a haifi ɗansa wata ilma wani a cikin ku ne ba shi ya ya aura ɗan shi ma sai ya tashi ya zama shehi a anguwan ku da 'ya'yanku kuna nan a rubuce a cikin anguwan yana faruwa ko bai faruwa wannan cin amanar al'umma ce karatu sirrin karatu bayan ribar da mai karatu zai shine ke kira mutane akan karatu ke kira mutane akan karatu saboda haka sai aka yi ta kirkiro irin waɗannan fahimtoci a ƙarƙashin waɗannan nassosi aka dinga ba wa mutane aiki wadda kuma aikin ba zai fita su Allah ya samu dace. malam yace wa qala li akar har ila yau wani ya taba gaya min da yake da yake da irin wannan aqida asaha anin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qal ai ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi yace aznaba abdun zamban wani bawa ya aikata zunubi fa kala sai ce ay rabb yace ya ubangiji asabtu zamban Allah gashi na afka ma wani zunubi fakirli Allah ka gafarta mini fa gafara lahu Allah sai ya gafarta mishi summa makasa na sha Allahu. wannan mutumin sai ya sake ɗaukan wani lokaci gwargwadon abin da Allah ya so summa aznaba zamban akar sai ya je ya sake wani laifi daban fa kada sai ce ai ya ce ya Allah aznabtu zamban Allah ga na aikata wani laifi fasir li Allah ka gafarta mini fa qala Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki sai ce alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba bawa na ya san yana da ubangiji da yake gafarta laifi wa ya'khudhu bihi yake hukunci yake kama bawa da zunubi ya mai hukunci kad gafartu li abdi Allah ya to na gafarta wa bawa na falyasna ma sha ayyace abinda yake so a dinsa sai suka ce to ga hadisi nan ingantacce bawa ne laifi yace Allah na tuba Allah ka gafarta min Allah ce na gafarta Yadda ya sake yin laifi Allah ka gafarta min Allah ce na gafarta karshe Allah ce kai bawa na tunda da ka san ni Allah ne ina gafarta zunubi Zai kai abin da ka ga dama kai jama'a kun fahimta wallahi da yawa daga cikin malamin irin waɗannan mutane da suke da wannan akidar wallahi saƙon Allah suke ba ji ba gani talakawa ne ba su sani ba na rantsi muku da Allah idan kun ji ana maganar ilimin batini wannan shine ilimin batini in ka ji ana ilimin batini ilimin batini shine yari ba za a bari su gane ba amma za ka samu malamin yana da wata farkarsa da yake zina da saboda irin wa'annan nasosi to amma ba za su gaya ma kowa ba saboda in aka gaya ma kowa ai shi malamin ma ba za a mishi ɗawainiya ba a in dai an gane fasna ma sha'a ba sai in zuzzaje ka ba kai ma malamin shi ma yana cikin fasna ma sha'a to ku da aka da hankalinku bai kai ba ku bara a karanta muku ba to amma su da su yi aiki da karatunsu in ka ji ana ilimin ba su ne ilimin ba su ne kenan e wani abu ne da su ne ta shafa a rufe zama mun fahimta ga fa hadisin abukari mun karanta a wannan majalisi ran da aka soki sayyidina umar da wuka a cikin likita da ya zo ya duba sayyidina umar sai ya ga wannan ba ma juse ba ma guje da ya soki sayyidina Umar sai da ya fasa fuladar sayyidina Umar Ya ce a kawo mishi ruwan nabi aka kawo aka ba Umar sayyidina Umar na shan wannan ruwa yana tuttudowa kan cinyansa sai ya samu iskali cewa jini ne ko wannan ruwan da aka ba Umar ne sai ce a kawo madara aka ɗauki madara aka ba ma na Umar yana shan madaran madaran yana zubowa ta kan cinyansa sai ya ce mishi ausiya amiral mu'minin ce kai wasiya umar eh ga hadisin a cikin bukari sai na umar yi wasiya duka bayan ya gama sai wani matashi daga cikin matasan madina sai ya shigo ya sai mishi albishir amirul mu'minin kai ne mutum na biyu da ka zama kalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai shugabanci kai adalci Allah su akbar sayyidina Umar kwalbati ana ma tumaki kwalbati akan ce Umar kwalbati a jeji ya ai na ga hanyar dabbobi suna bi kuma akwai rami domin idan tinkiya ta zo tsallake ramin ta fada za ta yi rigima da ni ranar kiyama wallahi tumaki ana musu kwalbati yace kayi kalifanci kuma kayi adalci duka ya gama faɗan alkhairin sayyidina Umar sayyidina Umar ce mishi ni idan da zan samu duk abin da ka lissafa kace na yi wa musuluncin nan idan na isa ga Allah mu yi balansa Allah la li wala alayya kar a bani komai na rahama kar a min azaba yake da Allah ya taimake ni shi Umar ai san Allah ne ka fi shi sanin istighfari ne yace duk abin da yi wa musulunci inda zan isa gaban Allah mu yi balance duk abin da yi ya rike kar ya ban komai kar ya mun azaba ce da Allah ya ce ni to yanzu kai ka fi Umar sanin waɗannan hadisan istighfarin ne wallahi mutanen nan bari in gaya muku akwai martabar da suke kaiwa a aqidarsu a aqidarsu wallahi su ma su iya bada aljanna kaga dai wanda zai bada aljanna shi ai ya wuce ta ai ya wuce neman ta shi shi yasa kullum idan aka samu munasaba irin wannan nakan ce muku a daki da tafiya akan sunna kuma a ci gaba da hakuri ɗin uwa addini bai taɓa yiwuwa babu hakuri ba addini bai taɓa yiwuwa babu jajircewa ba wannan bigire da yau muke kai wallahi nasara da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta yi wallahi ba ɗan kaɗan ba malam shekarun baya shekarun baya an ci kasuwa akan al'ummar manzan Allah yanzu ka lura duk wani ɗan bidi'a in zai yi magana a bakinsa in dai magana akan bidi'a ce wallahi ban da maulidi bayi da abin da zai magana a kai. Duk wata matsala ta addini, ga da, da, ai suna ganin Allah, yanzu mutum kowa matarsa ya sai da ya ce mata yana ganin Allah ya wuce wannan yayin amma aqidar tana nan aqidar tana nan a cikin zuciya amma wallahi ba sa bayyana da ita ba da limamin anguwa da sai a ce mu koyi magariba a maka yake haka ne sai a ce ai shi la'azar ɗinsa a magariba a maka yake yanzu akwai wadda zai zo kowa yayansa ya ce yana magariba a maka? yanzu yayin ya wuce duk irin waɗannan abubuwan duka sun wuce in ka ga yanzu mutum zai zo yi magana to zai yi magana ne akan mauli wa kafa Allahu almu'minina alqitala ai tafiya kai ai ai ai ai ai tafiya ko wallahi da ka samu a gari daya wani waliyi ne wani ma waliyi ne wani ma har yanzu ai akwai kaburburan wa'annan waliyan to yanzu an nuna wani a gari ya ce shi ma waliyi ne ba ya wuce ya wuce ya wuce duka ya wuce karatu ya kawo wannan karatu ya kawo wannan karatu ya kawo wannan da waɗanda ake gaya ma wannan wani ɗin waliyi ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza an ƙi a karantar da su karatu an ƙi a karantar da su karatu wata lakta da malam Ja'far Mahmud yayi mai ban kai ana sai mata jahilci rigar kaya wallahi tallahi jahilci rigar kaya ne wai ai mu malamin nan ai suna ruda mu ai in baka yi karatu ba kan aika shiga uku rude ma ai baka rude ba tukunna A ah, to ya ba ka rude ba ka faɗi yadda baka yi karatu ba kuma ba ka rude ba ai a rude ma kake ai in karatun ka ma rudewa ne in karatun ka ma rudewa ne ai in kana so ka ceci kanka idan na ce abu kaza yana cikin ahalari sai ka je ka bude in baka gani ba sai ka ɗauko ahalari ka ce malam na duba ban gani ba to nan ne za ka magance matsalar miyagun malamai amma ka zauna da kiki kowa ya zo ya gaya maka magana ya za a yi ka taici kanka mala'iku ne na zo ce maka wannan malamin ƙarya yayi na ba da lada haka ne ko ba haka ba mala'iku ne na zo ce maka wannan malamin ƙarya yi? amma ka yi ƙoƙari ka yi ido alal haƙalli na abin da za ka magance matsalar wato wajibin da yake farbu ain da yake kanka wadda alal haƙalli ko ba komai za ka iya ɗan bisa wa matarka ɗan karatun da za ta yi addini za ka ɗan nuna ma 'ya'yanka karatun da za su yi addini idan aka faɗi wata magana baka gane ba sai ka ce to ga littafin a nuna ne sai a nuna maka amma rude maka aido da aika rude Allah ya samu dace kana yace wa ana la ashukku anna li rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi sai yace to ni kuma bani kokonto ina da ubangiji da yake gafarta zunubi kuma yake azabtarwa da zunubi wa hadu darbu minan nasi malam yace waɗannan kaso daga cikin mutane katta allaka bi nususin min raja sun makalu sun allaka sun rataye zuciyansu da nasosi da suke bayani akan fadin rahamar Allah kasan Allah ai ar rahim saboda dole a karanta wa bayinsa tausayinsa dole a karanta wa bayinsa jin kansa dole a karanta wa bayansa faɗin rahamarsa jama'a mun fahimta to idan suka ji wannan sai su je su zauna a jikinsu shi kuma Allah duk inda ya zo ambato bi ya ce ambato nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik inna rabbaka lazu maghfiratan lin-nas ala dhunubihim wa inna rabbaka lashadidul iqab duk inda ya zo at-targhib ne wa tarhib idan aka faɗi rahama sai kuma ayi magana akan azabar Allah to sai su ajiye wannan gefen sai a ɗauki wancan gefen shi kenan sai a ɗauka a yi ta karantar da mutane addini a kansa wata kala alaiha wata allaka sai mutum ya dogara a kai ya makalu da su bikin ta idayya da hannayensa baki ɗaya guda biyu sai ya koma ɓangaren arraja kawai ya je ya tsaya a jiki wa idza utiba ala alqataya idan an aibanta shi an nuna abin da ya ba daidai bane akan laifuffuka wal inhi ma kifiya da kuma kutsawa da ya cikin sabon Allah tare da laka ma ya hafizu min si'ati rahmatillahi sai ya ta maka ayoyin da duk ya haddace na fadin rahmar Allah wa magfiratihi da gafaran Allah wa nususir raja da irin nasosi da suke ga suke magana inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a sai ta falalo maka irin waɗannan ayan walil juhali min hadha ad-darb min an yace akwai jahilai da yawa daga cikin wannan kaso na mutane fi hadha babi a wannan babin gara'ibun wa ajaib ababan mamaki da kuma bakin abubuwa wani idan ya faɗi magana kai sai ka ɗauka anya musulmi ne yace malam akwai ababan mamaki a tattare da irin mutanen da suke da waɗannan akidu ka kauli ba abin kamar faɗin wani daga cikinsu da yake cewa wa kassir mastafa'ata min al-khataya idza kana al-qudumu ala karimi wa kassir yace ka yawaita mastafa'ata min al-khataya yawaita laifuka yace ka yi kokari ka tara sado da yawa ka yi laifin da yawa idza kana al-qudumu ala karimin matukar dai inda zaka je wajen wanda zaka je karimi ne yace babu komai yace ka dana ka more in kun wanda zaka je ba mugu bane to da ake Allah mugu ne suka ce in dai wajen karimi da ka je kawai ka yawaita sabon Allahnka kar ma a sha da kai wa qaulul akar wani ya ce, tanazzuhu min adh-dhunub jahlun bi si'ati afillahi yawan neman tsarkaka ma daga zunubi wai kai ka ce ba za ka je gidan giya ba wai kai ka ce babu ruwanka da bin mata wai kai ka ce babu ruwanka da shan giya at-tanazzuh min tsarkakuwa daga zunubi zalun fi si'ati ya yace ka dakilci abuwan Allah ne wai wai dolanci kai baka san ma Allah bane wa qawlul akar wani yace tarku dhunub jara'atun ala wa wastighfar barin sabon Allah aurin ido ne wa gafaran Allah to wai me zai yi da gafaran shi Allah me zai yi shi duk kun bar laifi me amfanin gafara wallahi tallahi malam akida ce mai cin gashin kanta wannan tambayan da na makan tambayan da zai maka kenan me amfanin gafara ina da kayar da Allah algafaru ne algafuru ne to me amfanin sunan in ba a laifin eh. suka ce kaskantar da gafaran Allah ne rashin sanin Allah ne wa da abu muhammad bin hazm yace ra'aytu ba'd haula naga sashin irin waɗannan masu wannan akida ya qulu fi du'a'ihi yana faɗa a cikin addu'ansa allahumma inni a'udhu bika min al-ismati ya allah ina neman ka tsare ni daga kamewa daga sabonka ya daga hannu yana allah allah allah ka tsare ni daga inda na laifi taka tsantsan da barin sabon allah malam yace ni na shi yana faɗa a cikin addu'ansa allahumma ya allah inni a'udhu bika ina neman tsari a gunka minal ismati daga kamewa daga sabon Allah eh Allah ka sake ni kawai eh. fasali na gaba malam ce zan mu ta'alluq bil jabar sai kuma zargin makaluwa da aqidar jabariya su kuma yan jabariya a ƙidarsu ita ce komai Allah ne ya saka komai kaddara ne sai wani ya saboda Allah kamar yadda kake nan a shekara shan gaci to ya zan abin da Allah ya kaddara mu ina ji dama an rubuta ko ba a rubuta ba ne, tambayar da zai ko ba a rubuta ba ne? cewa yau ranar talata zai yi wannan abu ko ba a rubuta ba in ka ce a rubuta shi to ya zan yi <laughs> eh malam idan ka kalli karatun duka daga cikin karatun kun shaidan ya koya musu wannan karatu daga cikin karatun to haka ne jama'a duka wannan abin da malam ke faɗa shine wallahi dole karatu idan kana so ka yi wadda za ka tsira dole sai a hannun malamai wallahi ka yi karatu haka ne ko haka ne Allah ya sauwa wa min haula al-masrurin daga cikin waɗannan ruɗaɗɗu waɗanda aka ruɗar da su da irin waɗannan aƙidu man ya ta'allaq bi mas'alatil jabar akwai wanda yake makaluwa da mas'alar jabariya wa anna al-abda la ila lahu albatta cewa shi bawa bai da wani aiki nashi kwata kwata wala khiyar bai da wani zabi in ka ganshi kawai yana wani abu haka Allah ya kaddara yi wa inna ma huwa majburun ala fi'il ma'asi shi tilaftacce ne akan saba ma Allah in ka ganshi kawai shi yana rayuwa ne haka Allah ya kaddara amma fa bai yadda a duniya haka Allah ya kaddara ba zai yi ko ya tafi shago nan bai yadda ya zauna a gida ya ga Allah ya yi shi talaka ne ko mai kuɗi ba bai yadda ba karatu ne haka Allah ya kaddara aiki zai iya zuwa ya buga kansa bai samu ba ya buga can bai samu ba a taya ni roƙon Allah a taya ni addu'a yayi kiyamul laili duka yana neman ya samu aiki kuma ya shekara talatin ya zo ya ritaya nan bai yarda cewa an rubuta shi ne zai samu ko bai samu ba ya tashi ya yi kafa kutuka yana ba da cin hanci amma maganar karatu ne nan kuma haka Allah ya yi wadda Allah ya kaddara zai zai wadda Allah bai kaddara ba shikenan yanzu kai kai adalci wa addini kai adalci wa addini ba kai adalci wa addini ba Zaka ka mutane mu in akan su ne kaga mutum yana yarfe gumi yana faduwa yana tashi nan bai yadda ya zauna ya jira abin da Allah ya kaddara mishi ba amma duk abu in ya shafi janibin Allah to nan sai mai gaba shi ba ruwansa bai dame shi ba ba ruwan shi bai dame shi ba ai kun fahimta ko jama'a haka yana faruwa wani lokaci abin bakin ciki zaka zo ka samu lokacin sallah yayi lokacin sallah ya yi, lokacin sallah na neman fita za ka samu mutum bakwai takwas tara a cikin masallaci a zaune ba a kira sallah ba kowa ya ki sai ka shigo ce malam ba ba a kira sallah ba wai kiran sallah ma na ku ne ku ku ustazai hmm, lokacin sallah bai zai wuce ba ba a kira sallah ba kowa yana zaune a gun zamansa sai an ga wani ɗan ɗalibi haka ya shigo to ba ba kira sallah ba tukunna shi ya sai ya kira sallah kai da kake zaunan annabi muhammadun banda kai ne kai kiran sallan banda kai ne ko baka iya ba ne ai abin tambaya ne ko dai ya yarda cewa shi baya daga cikin layin kiran sallah ko kuma bai iya ba to haka ne wai addinin ma ana ganin nasuwa ne wane ne to amma idan duniya ne ta mutane ba su da adalci e in duniya ne kuma ka ga mutum a gigice wallahi e yana wani rarramewa <laughs> e hankalinsa ya gagara kwanciya an yi addu'a da safe an yi addu'a da rana ya je Abuja ya dawo abun bai ba ya wuce ya je ya yi kaza abun bai ba haka zai yi sai amma wallahi in sha'anin addini ne babu ruwansa tun wanda ya iya shekara talatin har yau shi ne shi a komai ana ci gaba amma banda addini kuma kai ka sai ilimi kogi ne to ka gama ne da ka zauna ka gama ne da ka zauna kogi ne ko kogin an ware za zaka ce kogin su kaɗai ne a cikin kogin to Allah ya samu dace suka ce wa inna ma huwa majburun ala fi'il ma'asi shi mutum tilastacce ne akan aikata sabon Allah saboda haka sai mutum ya zauna yayi ta saba ma Allah yi da wani abu da zai yi na gyarawa fasali na gaba zan ta'alluq bil irja sai kuma zargin al makaluwa da aqidar murji'anci al irja in murji'a su waɗancan suna cewa duk abin da kai haka Allah ya tilasta ka su kuma ƴan murji'a aqidar su ita ce duk abin da kai shi kuma baya alaka da imaninka in dai kai musulmi ne ka ce la ilaha illallah to kalam ba komi ayyukanka daban imaninka daban ba a kirga aiki fi musamman iman baya ciki baya da ciki saboda haka malam yace wa min haula'i daga cikin waɗannan mutane man yaktaru bi mas'alatil irja akwai wanda yake ruɗuwa da mas'alar al-irja'u wa anna al-iman huwa mujarrad tafsir cewa imani shine mujarradin kaskasawa. in ka yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah in ka yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne in ka yadda akwai tashin kiyama to shi kenan ka gama wal a'mal laysat min al iman su ayyuka ba sa daga cikin imani wa anna imana afsakin nasi imanin mafi fasikancin mutane ka imanin jibril wa mika'il suka ce daidai yake da imanin jibril da mika'il domin mujarradu tasdiq ne ba gane maganan ba very good yanzu yadda ka yadda Allah ɗaya ne yadda ka gaskata qur'ani gaskiya ne haka wata karo mata ta yadda qur'ani gaskiya ne yadda zaka ji cewa an taba qur'ani ita ma za ta ji bambancin ku da ita shine mugun aiki da take kai kuma kame kanka to sun raba gidaje sun ce wancan baya alaka da wani. a wajen ahlus sunna kuma aiki na cikin imani imani na karuwa da ayyuka imani yana raguwa da sabon Allah in an aikata kyakkyawan aiki imani zai karu in an yi miyagun ayyuka zai koma baya rabu to suka ce babu alaka kaga dai ƙidodi ne daban-daban kowa da inda ya ɗauki tafarkin kowa da inda ya ɗauki tafarkin Allah ya samu dace suka ce wa anna imana afsakin nasu ka imanin jibril wa mika'il imanin mafi fasikancin mutane daidai yake da imanin jibril da mika'il saboda haka imanin wadda ya fi kowa fasikanci daidai yake da imanin abubakar da umar daidai yake da imanin kowane annabi ba bambanci wannan ita ce aqidarsu Allah ya samu dace da yan uwa sai mu kwana anan sai kuma sati mai zuwa mu zo mu ɗora insha Allah Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين Thank you. open. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. What is good? أشهد أن لا إله فَتَرَى